Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakancin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirin mu na safe tare nake da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kanun labaran duniya. 'Yan sandan kasar Belgium sun gabatar da hoton wani wanda ake zaton yana da hannu a hare-haren ta'addancin da aka kai kasar. gwamnatin Najeriya tana bin matatar man NNPC dala biliyan 20. Wata kotun Rasha kuma ta yanke wa matukiyar jirgin saman da ta kama hukuncin ɗaurin shekaru 20. An yi taron bitar tattalin arziki na kwanaki biyu a Najeriya, inda irin su gwamnan Jigawa ke ganin ya kamata a koma kasuwancin saye da sayarwa na amfanin gona. Kasan duk abin sayarwa magana ce ta farashi. to farko sai mun ga wato mun haɓaka noman yadda zai yiwu cikin sauƙi kuma farashi mai sauƙi wani ɗan jam'iyyar pnds a jamhuriyar niger kuma ya yi kira ga 'yan ƙasar ne tare da yin tsokaci game da zaben da ya gabata mutanen niger fa allah yana samu saboda sun fito sun yi zaɓe waɗansu sun koma a cikin garin ya mai sun kwanta suna cewa zaɓe mutane ba su yi to ba A Kaduna kuma ta Najeriya za mu ji yadda ake cece kuce tsakanin gwamnatin jihar da kuma kungiyar kwadago game da tantance ma'aikata. Haka kuma akwai shirinmu na demokuraɗiyya a yau tare da sahabu Imam Aliyu amma duk da farko ga cikakkun labarin duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. 'Yan sandan kasar Belgium sun gabatar da hoton wanda ake nema wanda kuma ake zaton yana da hannu a hare-haren ta'addancin da aka kai filin saukar jiragen sama da kuma tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels da suka kashe akalla mutane 34. Hoton da aka ɗauka daga faifan bidiyo ya nuna wani mutum sanye da bakar hula da kuma tabarau yana tura keken dakon kaya yana tafiya kusa da wasu maza guda biyu da ake kyautata zaton masarin harin ƙunar bakin waken ne. hukumomi sun ce mutumin da ake nema ya arce daga filin saukar jiragen sama haka kuma 'yan sanda sun ce sun gano wani bam da wasu sinadarai ko kuma ababen kimiyya da kuma tutar kungiyar isis a sumaman da suka kai wani gida a wata unguwar birnin brussels a lokacin da suke neman mutumin kungiyar isis dai ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren na jiya talata fiye da mutane mai tanne suka ji rauni kamfanonin dillancin labarun kasar turkiya sun ba da rahoton cewa 'yan sandan kasar sun kama mutane da yawan sai kai guda bakwai da ake zargi cewa wakilan kungiyar isis ne 'yan sandan sun yi kame a samaman da suka kai jiya talata a wurare da dama a birnin istanbul rahotanni sun bayyana cewa 'yan sanda sun ɗauki matakin ne bisa bayyana cewa 'yan sandan leƙen asirin ƙasar jamus sun tattara bayanai da kuma cewa hare-haren da aka kai da gamuradan muradan ƙasar jamus a birnin istanbul tana yiwa kila an shirya ne haka kuma a jiya talata jami'an tsaron turkiya suka, kama mutane goma da ake zaton 'yan ta'addar ƙungiyar isis ne suka da ke neman shiga ƙasar waɗanda kila sun yi ƙoƙarin satar shiga ƙasar daga siriya daga baya baya kuma ɗaya daga cikin mutanen da aka kama yana sanye da rigar harin kunar bakin wake da ke shirin tarwatsewa ƙasar turkiya tana cikin zaman zulumi bayan da ta fuskanci hare-haren kunar bakin wake har guda hudu a farkon wannan shekara jami'an ƙasar sun ɗora laifin hare-haren kan ƙungiyar isis da kuma 'yan yakin sa kan kurdawa gwamnatin najeriya tana bin matatar man ƙasar nnpc dala biliyan ashirin da biyar na kuɗin da aka samu daga ɗanyen man da aka sayar wani kwamitin sa ido da ake cewa rmafc a takaice ne ya bayyana haka a wata sanarwar da mai magana da yawun kwamitin ibrahim muhammad ya gabatar a ranar litinin cewa kudin na dan yaman da aka sayar tsakanin shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2015 ne najeriya ce babbar ƙasar da tafi kowace arzikin mai a nahiyar afirka Kamfanin dillancin labarun Reuters ya ba da labarin cewa a kwanan nan kungiyar kasashe masu arzikin man fetur da ake cewa OPEC a takaice ta gabatar da bayanan cewa Najeriya kan samu kimamin dala biliyan 77 a duk shekara daga cinikin mai. To amma duk da haka kimamin kashi biyu daga cikin uku na 'yan Najeriya suna fama da talauci. Al'amarin da ya sa mutane da dama suke zaton cewa akwai cin hanci da rashawa sosai a hukumar NNPC. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaba barack obama na amurka ya ce lokaci ya yi da ya kamata amurka da cuba su gusa daga sabanin lokacin zaman doya da manja su fara sabuwar tafiyar samar da makoma ga dukkanin kasashen biyu domin su amfana shugaba obama ya yi wannan furuci ne a lokacin da yake yi wa 'yan cuba jawabi a birnin havana an nuna jawabin nasa a gidajen talabijin ya ce ya je cuba ne domin miƙawa 'yan ƙasar hannun abokantaka shugaba obama ya yi wannan furuci ne a jiya talata da rana sa'o'i da dama kafin ya taso daga ƙasar ya ce lokaci ya yi da ya kamata a amince a manta da abubuwan da suka faru a baya ya ce yin haka ba zai yi sauki ba kuma za a yi cibis da matsaloli haka kuma za a ɗauki lokaci kafin a cimma wannan buri. jiya talata wata kotun ƙasar rasha ta samu nadia savchenko matuƙiyar jirgin sama da ta kama da laifin hannu a kashe 'yan jaridar ƙasar rasha guda biyu waɗanda ke ba da rahoton yakin da ake yi a gabashin ƙasar ukraine kotun ta yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 22 a wani gidan yaron rasha takamamme kotun ta yankewa ms savajenko hukunci ne bisa laifin cewa ita ce ta ba da umarnin harba bindigogin igon da suka zama sanadin mutuwar 'yan jaridan guda biyu. Su dai waɗannan 'yan jarida guda biyu suna ba da rahoton fafatawa da ake yi da 'yan neman a ware da ke goyon bayan Rasha da kuma rundunar sojan Ukraine a yankin Lugansk da ke gabashin ƙasar ta Ukraine kafin mutuwar su a watan Yulin shekara ta 2014. A wani caji na daban kuma da kotun ta ci Nadia ɗin tarar kusan dala ɗari. a saboda ta same ta da laifin tsallakawa zuwa yankin rasha ba bisa ka'ida ba nadia ta musanta dukkan laifuffukan da ake zarginta da aikatawa tana mai faɗin cewa bayanan wayan salula za su nuna cewa 'yan yatsin kai sun kama ta kafin mutuwar 'yan jarida haka kuma ta dage cewa daga baya aka sace ta aka kai ta ƙasar rasha ba da son ranta ba. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc an yi taron bitar tattalin arziki na kwanaki biyu a najeriya inda irin su gwamnan jigawa da zamfara suka tofa albarkacin bakinsu haka kuma umar faruk musa ne daga abuja ya aiko mana da wannan rahoto a ƙarshen babban taron bita akan makomar tattalin arzikin najeriya na kwanaki biyu da aka yi a fadar gwamnati a abuja ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari wanda ya samu halartar mataimakin shugaban ƙasar da gwamnoni da ministoci da ƙwararru akan sha'anin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa taron ya yi matsayi akan cewa a kawo kwamiti wanda zai sa ido a kan aiwatar da dukkan manufofi da yarjejeniyar da taron ya cimma domin inganta haƙo ma'adinai da kuma shimfiɗa al'amuran noma a kowane yanki na najeriya najeriya domin ciyar da kai haka kuma an yi matsayi cewar kowace jiha ta najeriya za ta fito da ababe guda biyu wanda za ta shahara ko za ta kware wurin nomawa har dai ta wadata ƙasa da kuma aikiwa kasashen ƙetare domin samun kuɗin shiga bayan taron ne gwamnan jihar jigawa muhammad badaru ya bayyana mana cewar kasan duk abin sayarwa magana ce ta farashi to farko sai mun ga ah, wato mun haɓaka noman yanda zai yiwu cikin sauƙi kuma farashi mai sauki kamar a misali ana magana shinkafa ana samun tan biyu zuwa uku a najeriya a wasu kasashen da suke shigo man da shinkafa ana samun tan goma sha biyu to dole sai mun ɗago da wannan tsari kuma in ka ɗauka kamar shinkafa kaga magana ce ta ma a kashe shigo da shi domin ana cin shinkafa kusan tan miliyan shida a Najeriya kuma kamar 10 miliyan biyu kadai muke yi yanzu wanda tan miliyan hudu akwai damar a yi ta kuma a siya ta a gida haka in ka zo maganar kifi haka in ka zo maganar kaji da kusan duk abincin nan wanda ake kawo cikin ƙasar nan da alkama da ake kawo cikin ƙasar nan kana da kasuwar daman a hannu shi kuma gwamnan jihar zamfara abdul abdulaziz yari ya bayyana mana cewa kudaden man fetur da ake samu na ana yin yadda aka ga dama a yanzu babu sai muka kalla sauran kasashen duniya wanda ba su kai ga tarab jamu da martaba mu ba ina ne suka bi muka gan cewa dama wannan hanyar akwai ta shugaban kasa na ta mana cewa ya dawo da abin da ba mai gore ya dawo da shi kamar alif da da dari sittin cewa muna fidda hira ton miliyan biyu na gyada a wannan kasar muna fidda fi sama da ton miliyan biyu na auduga a wannan kasar wanda ya sa tattalin arzikin a wancan lokacin lokaci ya zama mun natsu da shi kuma mun samu abin da muke iya samu kuɗaɗen man da muke samu idan cewa mun ainin biyar da su ta ci gaba da haƙo abubuwan da na ma'adanai da sha'anin noma to amma duka mai ba a yanzu dai kasar najeriya ta sa ido ta ga yadda za a aiwatar da waɗannan manufofin ganin cewa ba tsari ne kan yi wahala a najeriya ba illa dai aiwatarwa a zahiri umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya Wani ɗan jam'iyyar PNDS a jamhuriyar Nijar ya yi kira ga 'yan ƙasar ne tare da yin tsokaci game da zaben da aka yi a ƙasar ta Nijar inda suka tattauna da wakiliyarmu Tamara Bari. zagaye na farin an samu waɗansu 'yan kurakurai amma wanga zagaye na biyu mun ga sun shi. an yi 'yan takara goma sha biyar an zuba allah ubangiji ya zaɓi Firezidan muhammad isu da Firezidan hamma ahmad mutanen nijar fa allah yana samu. saboda sun fito sun yi zaɓe waɗansu sun koma a cikin garin ya mai sun kwanta suna cewa zaɓe mutane ba su fito ba. Ni da 'yan mu sun fito, in kuma zancen banza nike ina so wani ya fito ya ce a mu ba a yi zaɓe ba. Wanda ba a yi zaɓe a garinsu ba ba a yi zaɓe a garin. Amma mu mun ga zaɓe sosai mutane sun fito da fifi sun yi zaɓe kuma mu ya ci zaɓe babu wanda za a ba bulala a ce dole sai ya je zaɓe. Tunda zaɓe na 'yan ƙasa ne ba na mutum guda ba ne. To amma 'yan adawa sun kamar kalubalanci wannan sakamako da cewar kamar bai da sahihanci kamar ba yarda da shi ba har ma suna magana kamar kishi goma sha ɗaya ne a cikin ɗari kamar to ita wannan kishi goma ɗaya kamar in doka bata amince da ita ba ko kuma doka bata yarda da shi ba kamar yaya magana take. Doka ai ba ta su bace ba su kuma ƙasa ba ta su bace ba su sun kwanta a cikin ɗakunan sun ci ba su zuwa zaɓe. kuma su iya lura su fa alwashi suka yi ta ɗauka suka ce sai sun sa Muhammadu Yusuf su ne za su sa shi a wanga lokaci tsohon shugaban ƙasa aka yi zaɓe da farin shi ɗaya ya kada su aka zo aka yi rabkana aka yi lissahi iri iri irin na kurma ɗaya biyu uku hudu biyar sun yi dibi kingin 'yan takara kamar su ibrahim yakuba su kasu makutar su shafa amma babu irin waken da ba mu ji ba kan cewa mu 'yan tare sai ai mai mu mu kadai to Allah ubangiji ya mai da su Sari ya ware su su uku a can mu nan mu hamsin da biyar dole su dangana kishi nan nasu talatin da shidda wannan kishi sattin da hudu su suka zaɓi Muhammadu Isufu in ma cikin su ba a samu an suka to suka yi zaɓe ba. Menene kiran ku game da mika wannan al'amari ga zuwa ga 'yan ƙasa. Muna kira gaba ɗaya mu da mata mu tashi mai addu'a Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya. Allah Ubangiji ya gama mu wuri ɗaya mu tashi mai aiki wanda ya yanko adawa. in yana so ya je ya yi adawa to abin da muke kira ga 'yan Nijar gaba ɗaya ƙasar nan ta mace babu wanda za shi zawa ya gyara mu ita sai mu to alhaji bature dili kenan a tattaunawarsa da tamar abari A Kaduna kuma da ta barke tsakanin kungiyar kwadago a jihar Kaduna da kuma gwamnatin game da shirin tantance ma'aikata a jihar Kaduna na ƙara kamari. Domin kuwa duk da barazanar bijirewa shirin tantance ma'aikatan da kungiyar kwadago a jihar Kaduna ta yi. Babban akantan gwamnatin jihar Kaduna Malam Hassan Umar Waziri ya ce maganar tantancewar ba gudu ba ja da baya. An buga takarda wato forms wanda an riga an kai ko ina kuma ana sa ma'aikacin zai cika waɗannan nan da bayanai to shi ake so a ce to to su ma'aikatan nan masu wane ne ina bankin shi yake ina adres na shi yake a ina ma yake aiki to a ciki kuma sai aka ce ya faɗi idan yana kungiyar kwadugo kuma wani kungiya sai dai fa shugaban ƙungiyar kwadagon a jihar kaduna alhaji adamu ango ya ce batun tambayar ma'aikata suna son kungiya ko ba sa so ya saba wa doka. gwamna ba shi da hurumin da ya ce zai tambayi ma'aikaci ko yana son ya shiga ƙungiya ko baya so wannan wani doka wani doka ce wadda ke babu wanda yake da ita sai mutum ɗaya wanda ke shi ne ake kiran shi mai registrar of trade unions saboda haka gwamna ya yi shishigi cikin aikin da ba nashi ba amma magana tattace ma'aikata daga nan har duniya ta tashi a yi ma'aikata su gane ana so a raba su ne da ido wanda shi ne suke kallon gari da shi me yasa ba a yi magana haraji da ake cira na pay as you earn ba wani ma'aikaci ne aka nemi yarjewar shi kafin ake cire mashi kuɗin fensho wani ma'aikaci ne aka nemi yarda shi ake cire mashi kuɗaɗen gida da ba shi gidan ba kuma kuɗin ana cire mashi kowane wata wannan ma'aikaci ne aka nemi yarjewar shi ake cire mishi kuɗin eh, kiwon lafiya bayan ba abin da ake bashi na kiwon lafiya domin tana ganin idan ta rage ma'aikata ta rage karfin kungiya kuma ba za mu iya kiran ma'aikata su je yajin aiki ba ba za mu iya kiran ma'aikata taro ba. To ko me ra'ayin ma'aikatan gwamnatin jihar Kaduna game da wannan cece ku ce? Samaila Ibrahim. Eh to ra'ayina ni ma ina mara ma kungiyar kwadugon baya. Muna goyon bayan su. Dalilin mu saboda da a ce ba su goma akwai su. Duk da mun san ba ma benefitin komi da su. Ba wanda zai gaya ma a Kano State yana benefitin da kungiyar kwadugo in ban da su ciyamomi da mataimakan su. A nan ne dai kungiyar kwadugo ta jihar Kaduna ke shirin marabtar uwar kungiyar ta kasa game da wannan cece ku ce na tantance ma ma'aikatar jihar da wasu ke ganin idan bangarori biyun suka cije da wuya ba a duka yajin aiki ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Da fatan za mana afuwa ɗan tuntuɓan na'ura ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin a Najeriya gwamna yana da ikon korar wani ɗan Najeriya daga jihar da yake mulki? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa ji cikin labarai ba wasu jihohin Amurka da suka hada da Utah da Arizona suna daga cikin sassan Amurka da aka yi zaben fidda 'yan takarar shugabancin na Amurka a jiya Talata. amma zuwa lokacin da muke haɗa shirin nan ba a fara bayyana sakamakon zaɓe ba. Da ikon Allah cikin shirye-shirye masu zuwa za mu sake duba siyasar ta Amurka sosai. Ganin muna batun Amurka ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar Republican waɗanda suke neman ganin Donald Trump bai zama ɗan takarar jam'iyyar ba har da wadda ya yi wa jam'iyyar takara a zaben shekara ta 2012 wato Mitt Romney. Mitt Romney dai a jihar Michigan aka haife shi. amma kusan za a ce shi ɗan jihar Utah ne saboda an fi saninsa a can. Duk da haka ya yi gwamna a jihar Massachusetts, amma sai gashi a yau a Najeriya wasu gwamnoni suna korar 'yan wasu jihohi daga jiharsu. Na baba nan ba kora ce kai tsaye ba, amma akwai alamun hakan ake so. A ƙarshen watan biyu gwamnan jihar Taraba Darius Isiyaku ya dakatar da wasu hakimai saboda wai sun baiwa wasu 'yan Najeriya muhallai a masarautunsu. ga ibrahim abdulaziz da shimfiɗa wannan ma aka dakatar sun kuwa da hakimin kungana da na taka lafiya sai mai hula da kuma hakimin sabon dalaye wanda dukkaninsu suna gunduma masarautar ba ne sauran ma waɗanda abin ya shafa sun kohara da hakimin tela da na sandirdi da kuma na teka wadda dukkaninsu suna masarautar gasol ne shi dai gwamnan jihar takardar da ta fito daga hannun sakataren yada labaransa malam hassan mijin yawa ya ce ɗaukar wannan mataki ya fa zama dole bisa abin da kira kafar ungulun da gwamnatin jihar ke zargi waɗannan hakiman da aikatawa na ɗorewa waɗanda ya kira 'yancin rani daga jihohin kano zamfara neja da kuma su sujoyin arewa gindiyi wannan mataki ma dai na ko zuwa ne kwanaki sha ɗaya da nasarar da gwamnan ya samu a kotun koli to sai dai kuma da yake ƙarin haske gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa abubakar baba cewa ya yi ko da dan najeriya ne eh, eh, yana da yanci ya zanna ko ina shikenan sai ka ɗauki kirminal ka bashi wuri ya zanna don shi ɗan najeriya din problem din shine criminals suna zuwa su samu hideout sai kuma ba su fili su je su zanna shikenan sai gwamnati ta zanna ta shiru su waɗannan kamar wani ke ce ɓata garin su an san jihohin da suke zuwa ne misali kamar eh, an ce zamfara sokoto sun su su bata garin daga can suka zo eh, kuna wannan masaniya kenan a'a mutanen da already akwai da already ai suna hannun hukuma ba wannan ai wasu abubuwa abin security ba abin da sai ka fitar da shi a fili ka ce kaza ba don kada ya bata binciken da ake yi to kome masana ma ke cewa ne game da wannan batu ba da sasan da joshua Ogira, wani masanin shari'a ne a najeriya a gaskiya fi lillahi a tsarin mulkin najeriya duk ɗan najeriya ko daga ina yake yana da dama ya zanna a gurin da ya ga dama wurin da ta yi masa kuma ya samu ya fili na kansa ko gida ko gona duk wani dai muhalli da kuma dara ya mallaki duk kandaran da Allah ya bashi ya gwargwado bisa karfinsa ta hanya na sahihi babu dokan da kuma ko kuma babu hukumar da za ta hana shi ta ba ma kowane ɗan najeriya dama ya zauna a wurin da yake idan laifi ya yi ba wai koransa za a yi ba sai dai a hukunta shi hukunci kuma doka ta tana da hukunci ko ko ya suna fursuna biya tara Sun a tayar da mutum a ce an koriwa ne an kori gaskiya wannan ba daidai ba ne kamar yadda kuka fara ji barista sanda wigira yake cewa mun tuntuɓi mai mana fashin baƙi lauya hassan liman domin jin ko hakiman nan sun yi laifi da suka karɓi wasu 'yan najeriya a yankunan su ɗan najeriya yana da 'yanci a ƙarƙashin kashi na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya je ya zauna a ko'ina a cikin fadin najeriya to in yaje zauna cikin fadin najeriya a matsayin shi na ɗan najeriya musamman haifaffen ɗan najeriya a ƙarƙashin kashi ashirin da biyar na tsarin mulkin najeriya zai iya zama duk inda yake kuma zai iya mallaki wuri ko fili ko gida amma ba a iya ce bai kamata ya mallaki wannan wurin ba domin damansa na samun mallakan fili ko a ce fili da ya kamata a bashi a ƙarƙashin kashi 43 na tsarin mulkin najeriya wannan dama ne da yake da shi wanda kuma yana da dama kamar yadda na faɗi a ƙarƙashin kashi na 41 ya yi tafiya a ko ko'ina cikin najeriya kuma ya zauna a inda yake so a najeriya saboda haka nan abin mamaki ne a ce wai don an ba shi fili a ce ko an yi wani abin da ya bai dace ba ko hakimin bai dace ba amma sai ko dai a koma doka na filaye wato wanda muke kiransa land use act ko land tenure wato doka na filaye a nigeria inda ya bai wa gwamna na jiha dama shine zai zai ɗora hannu a kan takardar mallakar fili a cikin jiha wato eh, eh, babban eh, fadar jiha ko babban fadar karamar hukuma na jiha kuma ciyaman na karamar hukuma zai saka hannu a filaye da suke ƙauyuka a ƙarƙashin jiharsa to amma ba a ce wai don hakimi ya ce su zauna a wuri musamman in zama ne aka ce su zauna a ce ko hakimin ne ya yi ba daidai ba babban mamaki da ji samu a asali mana akwai rahotanni a galibin kafofin yada labarai suka buga ranar 23 ga watan Fabrairu cewa gwamna Dares Ishiyaku na jihar Taraba ya dakatar da hakimai guda bakwai saboda sun ba da filaye ga mutane da suka ƙaura daga jihohin zamfara da kano da jigawa da sokoto da yobe da kuma niger state alhaji sabu wannan bayani da aka ce gwamnan jihar taraba ya yi a gani na kuma bisa ga fahimta na ba daidai ba ne amsan wannan tambayan ko za a samu ne a ƙarƙashin kashi na talatin da tara da kashi na arba'in da biyu na tsarin mulkin najeriya wato kashi na talatin da tara ya ce kowane ɗan najeriya in aka haɗa da kashi na ashirin da biyar musamman ɗan najeriya haifaffen ɗan najeriya inda kai ambaci inda suka fito daga wayansu jihohin jihar najeriya musamman in su 'yan haifaffun najeriya ne a karkashin kashi na ashirin da biyar na tsarin mulkin najeriya za su iya zama kamar yadda na faɗa da farko a ko'ina a cikin najeriya don su ɗin nan wata kabila ne ko wata addini ko wani abu ne daban wannan ba daidai ba ne amma in da hakimai a jihar taraba sun ajiye wa mutanen a filayen ba bisa ga ka'ida na dokan ƙasa ba wato eh, land use act to wani abu ne daban amma an dai sun ce ku zo ku zauna ne kamar fili ne na haya ko kuma na mallaka wannan ba daidai ba ne a ce gwamnan jihar taraba har ya ɗauki mataki a ce ya dakatar da su yin haka ya saba 'yancin su waɗanda aka yi musu haka ya saba 'yancin su hakimai da aka ce an musu haka don a bi musu karin su haji sabo haji asan liman menene bambancin abin da gwamna darius isiyaku ya yi da abin da tsohon gwamnan lagos yi wadda ya rinka koran 'yan najeriya daga wasu sassan kasar ya rinka mai da su jihohinsu musamman mabarata da dai sauransu al'amari da ya kawo matsala tsakaninsa da 'yan kabilar ibo suka gurfanar da shi gaban kotu. Haji Sabo wannan al'amari ne na bakin ciki domin ba yadda za a yi a ce jami'an gwamnati gwamnoni ko shugabanni za su karya doka ko za su yi abin da bai dace ba musamman kamar da na yi bayani da farko ɗan najeriya a ƙarƙashin kashi na ashirin da biyar musamman ɗan najeriya wanda aka haife shi a matsayinsa da ɗan najeriya a ƙarƙashin kashi na ashirin da biyar na tsarin mulkin najeriya ina nanata yana da dama a ƙarƙashin kashi na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya je ya zauna a ko'ina a faɗin Najeriya ba tare da an masa wani tsangwama ba ko kuma a ce masa wai don shi mabaraci ne ko don shi ɗin nan eh, kuturu ne ko don shi ɗin nan wani kabila ne domin duk wanda ya haka Haji Sabo tsarin mulkin Najeriya musamman a kashi na arba'in da biyu ya ce yin haka ya zama haramu. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma lauya Hassan Liman da Cuba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To sannan ka da aiki ga kuma wannan sako. Yau da Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. Lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 25 16 kowace la'asar daga karhe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com. da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. To kafin mu kare bari mu koma ga labarai amma a takaice. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun gabatar da hoton wanda ake nema wanda kuma ake zata yana da hannu a hare-haren ta'addanci da aka kai filin saukar jiragen sama da kuma tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels da suka kashe akalla mutane 34. Kamfanonin dillancin labin kasar Turkiya kuma sun ba da rahoton cewa 'Yan sandan ƙasar sun kama mutane da yawan su ya kai bakwai da ake zargin cewa wakilan ƙungiyar ISIS ne. 'Yan sanda sun yi kamen ne a sumaman da suka kai jiya talata a wurare da dama a birnin Istanbul. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan sanda sun ɗauki matakin ne bisa bayanan da 'yan sandan leƙen asirin ƙasar Jamus suka tattara da kuma cewa hare-haren da aka kai akan muradun ƙasar Jamus a birnin Istanbul tana yiwuwa ƙila an shirya ne. Gwamnatin Najeriya tana bin matattaran man NNPC dala biliyan 25 na kuɗin da aka samu daga cinikin ɗanyen man da aka sayar. Wani kwamitin sa ido a ya bayyana haka a wata sanarwar da mai magana da yawon kwamitin ya gabatar a ranar litinin na cewa kuɗin na ɗanyen man da aka sayar ne tsakanin shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2015. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce lokaci ya yi da ya kamata Amurka da Cuba su gusa daga sabanin lokacin zaman doya da manja su fara sabuwar tafiyar samar da makomar da dukkan kasashen biyu za su amfana. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne lokacin da yake wa 'yan Cuba jawabi a birnin Havana. an nuna jawabin nasa ta gidajen talabijin. To da takaitattun labaran shirinmu na yanzu ya kammala sai kuma in an jima in Allah ya kai mu da hantsi za mu sake dawowa inda za mu je rahoton sace wani shugaban kungiyar Kiristoci ta haɗakar ɗarikunsu ta Tekan da aka yi da kuma neman fansa. yanzu a madadin ita jimmai ali da ta taya na gabatarwa da wanda ya bada umarni chubahiro diodone sai kuma injiniyan mu yau jonah cummins ni usman ahmad kabar a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya